أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد yan musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake bamu wannan dama na sake kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfane mu cikin abin da za mu ambata muna cikin bayani dangane da abin da ya shahe tawakkali ga Allah subhanahu wata'ala ma'ana dogaro ga Allah subhanahu wata'ala da mai da al'amura zuwa ga Allah subhanahu wata'ala inda muka yi bayanin ma'anan shi a mahangan malamai na akhlaq hakanan kuma muka bayyana sashen ayoyi na alkur'ani masu girma hakanan kuma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma na iyalan gidansa tsarkaka insha Allah wannan bahasin zai kasance dangane da abin da ya shahi tasirori da kuma irin natijoji wanda ake iya samu da sakamako lokacin da aka siffantu da wannan sifa mai tarin albarka wata lokacin da mutum ya samu kanshi daga cikin masu dogara ga Allah subhanahu wata'ala ya samu kanshi daga cikin wanda suka siffantu da sifa ta tawakkuli ga Allah subhanahu wata'ala to yakan samun waɗannan tasirori insha Allah bayan da za mu yi da fatan Allah subhanahu wata'ala zai amfani mu ko da yaushe mutum da ya kasance yana da hankali musulmi yakan tunani dangane da wasu al'amura shine duk lokacin da Allah subhanahu wata'ala yake umurtan shi da ya yi kaza ko ya bar kaza yakan tunanin menene sakamakon da zai samu yakan jiran hakan shi yasa muke ganin Allah subhanahu wata'ala duk inda ya bayani dangane da wasu al'amura wanda ya umarni da aikata <clears throat> zai nuna kenan akwai sakamako wanda zai biyo bayan wannan in ma tunnan duniya ko kuma sai a lahira sannan da irin falala da kuma daraja wanda mutum zai iya samu sakamakon wannan ayyuka da hakanan duk inda ya yi hani daga wani aiki yakan nuna irin sakamakon da zai iya huskance mutum lokacin da mutum ya saba ya yi don dangane da barin wannan aiki ɗin tun nan duniya wasu zunuban kamin lahira wasu kuma sai lahira saboda haka wannan yana nuna mana kenan mutum a ɗabi'ance dama yakan jiran sakamakon abin da za a ce ya yi ko kai ya yi ya gani in har ya kasance sakamako mai muhimmanci ne watan bangaren ɗa'a kenan za ga ya kwaɗaitu ya je zuwa gare shi in kuma ya kasance kuma sakamako wanda yake mummuna ne bangaren sabo kenan zaga cewa ya nisance shi saboda haka wannan sifa ma da muke bayani a kanta sifa ta tawakkali ga Allah subhanahu wata'ala dogara ga Allah subhanahu wata'ala mai da al'amura zuwa ga Allah subhanahu wata'ala tana ɗauke da wannan sifa ɗin tana ɗauke da tasirori tana ɗauke da sakamakoki wanda mutum zai iya samu tun nan duniya wasu kamin lahira saboda haka sifa ce wadda yake ya dace kasance mutum ya jayo zuwa gare ta saboda abin da take tare da shi na sakamako da kuma tasirori a cikin duniya da kuma lahira na farko daga cikin ababen da ake iya samu kamar natija kamar sakamako lokacin da aka sifanto da sifa ta tawakkali shine ash-shu'ur bil quwwa wal himma لأن التوكل على الله مع الأمل يجعل الإنسان يشعر أنه أدى ما عليه فيكون قوي القلب بقوة الله عز وجل <clears throat> watannin harko daga cikin natijoji wanda za mu iya gani kenan mutum idan ya sifanto da sifa ta tawakkali ya dogara ga Allah subhanahu wata'ala menene zai ji a cikin jikinsa menene zai ji a cikin zuciyansa shine zai rika shi'orin ƙarhi da kuma himma watan zai ji zuciyar shi ta yi ƙarhi baya tare da shakko baya tare da tsoro baya tare da bacin rai zai ji zuciyar shi ta samu natsuwa zai ji himman shi ya ɗaukaka <clears throat> kana ganin wasu mutane himman su kaɗan ne ba su da himma wanda yake mai girma watan himma yana nuhin kenan mutum ya hankoron wani al'amari to galiba ana son ya kasance cikin al'amuran addini ya kasance mutum himman shi yana da girma hankoron shi yana da girma kenan saboda ya zamanto ya samu manya-manyan darajoji a wurin Allah subhanahu wa ta'ala to wani yana daga cikin abin da tawakkali yake samarwa a cikin zuciyar mutum ya zamanto ya samu karfin zuciya ya samu eh, tsawon himma da girma himma a cikin Zuciyar shi haka nan kuma zai ji haka a cikin jikinsa saboda galiban dama abin da yake hana mutane zamanto sun harraka ya zuwa ga manya-manyan hadafofi ko kuma su rika jin ƙaryi a cikin jikinsu sakamakon raunin zuciya ne raunin niyya ne saboda zuciya idan ya zamanto ta gyaru idan zuciya ta ginu to shikenan jiki zai bi ne kawai shi yasa ko wani hadisi wanda yake cewa daga masuma alaihi musallam yake cewa jiki ba zai taɓa yin rauni ba idan ya kasance niyya ta yi ƙarhi akan wani al'amari wato duk lokacin da niyyar mutum ya kasance yana da ƙarhi akan wani al'amari to jikin shi ba zai yi rauni ba jikin shi ba zai kasala ba wannan ya nuna mana kenan nan ne asalin mutum nan ne ya kamata ya kasance mutum ya himmanta da shi da farko sannan ya zamanto ya wawaye jikin shi kenan wannan muna ai ganin sakamako ne kuma tasiri ne mai matukan muhimmanci wanda zai harraka mutum a cikin dukkanin janibobinsa na rayuwa ta yadda zai kasance mutum ya ji ƙarhi ya ji nishaɗi a cikin dukkanin ayyukansa hakanan kuma ya kasance na da babban himma saboda me saboda tawakkali akan Allah subhanahu wata'ala dogaro akan Allah subhanahu wata'ala tare da aiki kamar da muka yi bayani cikin darasin da ya gabata wasu sun yi mummunan fahimta dangane da tawakkali suna ne idan mutum ya ce ya tawakkali kenan kai ya aiki ya zauna <clears throat> wannan mummunan fahimta ne kuma ba haguwa fahimta ce tawakkali a koda na tare da aiki ne ka yi aiki ka dogara ga Allah subhanahu wata'ala to idan ya kasance kenan mutum ya yi haka to wannan yana sanya mutum ya kasance ya rika shi'orin kan cewa to shi kan ya sauke wazifan shi ya aikata abin da ya dace zamanto ya aikata saboda haka kenan sai zamanto zuciyan shi ya yi ƙarhi saboda me saboda ƙarhin Allah subhanahu wata'ala inna Allah qawiyyun shadidul iqab Allah subhanahu wata'ala ne mai ƙarhi zulkuwa matin Allah subhanahu wata'ala kenan kenan duk wanda ya dogara gare shi zai samu wannan karfi din zai samu wannan tasiri din zai samu wannan himma din wannan kenan yana nuna mana muhimmancin tawakkali ga Allah subhanahu wata'ala muhimmancin dogaro ga Allah subhanahu wata'ala saboda natijan da ya ɗauke yake ɗauke da shi mai matukan kima <clears throat> wanda zai sa ya kasance mutum ya samu nasara ya rabauta a cikin duniyarsa da lahiransa. sai kuma natija na biyu ko kuma sakamako na biyu wanda ake samu lokacin da aka siffantu da sifa ta tawakkali ga Allah subhanahu wataala shine almutawakkil yakunu azizan wa ghaniyan bainan nas shi mutumin da yake tawakali ga Allah subhanahu wataala mutumin da yake dogaro ga Allah subhanahu wataala yakan kasancewa mutum mai ƙarhi mutum mai izza a cikin mutane saboda ba abin da zai ji tsoro ba abin da zai tada masa hankali ba abin da zai bata masa rai saboda ya riga ya jingina al'amuran shi gaba ɗaya zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wanda yake duk wanda ya tawakkali gare shi to ya isa masa kuma ya tawakkal ala Allah fa huwa hasbu kina Allah subhanahu wata'ala idan bawa ya kasance na ɗauke da wannan tunani yana ɗauke da wannan itikadi to zai rayu ne a cikin ƙarhi zai rayu ne a cikin izza tsakanin mutane ba abin da zai dame shi ba abin da zai tada masa hankali wannan kuma lalle muna iya ganin kenan yana daga cikin tasirori masu matukan muhimmanci inda mutum zai rika shi'orin karhi ya rika jin izza a cikin mutane a tsakankanin mutane a maimakon ya rika jin rauni da kuma kaskanci tsakanin mutane kenan tawakkali shine zai masa maganin wannan tawakkali shine zai bashi ƙarhi tawakkali shine zai bashi izza dogaro ga Allah subhanahu ta'ala shine zai ba shi ƙarhi da izza tsakanin mutane sai zamanto ya rayu rayuwa cikin ƙarfi rayuwa a cikin izza a cikin ɗaukaka da mutunci hakanan muna da tasiri da kuma sakamako na uku wanda za mu iya gani daga cikin tasirori da kuma sakamako wanda mutum zai iya samu sakamakon ya sifanto da wannan sifa man tawakkala ala Allah zallat lahu si'ab duk mutumin da ya tawakkali ga Allah subhanahu wata'ala dukkanin al'amura wanda suke da wahala al'amura masu wahalarwa za su kasance sun sauƙaƙa sun ƙasƙanta a gaban shi wata sahalat alaihi asbab hakanan kuma dukkanin sababba na rayuwa za su kasance sun masa sauƙi wannan gayan abin da mutum yake nema kenan wanda zai ba shi rayuwa a cikin natsuwa rayuwa a cikin kwanciyar hankali rayuwa a cikin nishaɗi da annashawa kasance kenan sabubba na rayuwa sun masa sauƙi ya kasance kenan ababe masu wuya na rayuwa sun ƙasƙanta gaban shi wannan duk lokacin da mutum ya kasance yana da dogaro ga Allah subhanahu wata'ala yana da tawakkali ga Allah subhanahu wata'ala yakan samu wannan tasirin yakan samu wannan sakamako ashe kenan duk lokacin da sifa ta kasance tana da natijoji masu fa'ida masu muhimmanci masu girman gaske masu tasiri duniyar mutum da lahiran shi to yana nuna mana kenan kiman wannan sifa ɗin yana nuna mana matsayin wannan sifa ɗin yana nuna mana muhimmancin wannan sifa ɗin da kuma lizimcin jayiwa ya zuwa gare ta da kuma ƙoƙarin ganin cewa mutum ya samar da ita a cikin zuciyar shi a cikin samuwan shi gaba ɗaya shi yasa ya zo cikin hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam a cikin kanzul ummal manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa mun tawakkala ala Allah kafahu ma'unatahu duk mutumin da ya tawakkali akan Allah subhanahu wa ta'ala ya dogara akan Allah subhanahu wa ta'ala to kafahu ma'unatahu Allah ubangijin rahama kuma zai ishe shi ɗawainiyan shi duk ka sai kasance Allah subhanahu wa ta'ala ya isan maka al'amarin da ya shahe kai ne a matsayinka ƙashin kanka al'amarin da ya shahi iyalanka ne al'amarin da ya shahi makusantanka ne al'amarin da ya shahi abokananka ne al'amarin da ya shahi al'ummaka da kake rayuwa a cikinta al'amarin da ya shahi sauran al'ummu da kake da alaka da su Allah ubangijin rahama zai zai isan maka ɗawainiyan dukkanin waɗannan al'amura ɗin wa razaqahu min haythu la yahtasib hakanan Allah subhanahu wata'ala zai azurta shi ta inda baya tsammani so da yawa arziki idan baka tsammanin shi Allah subhanahu wata'ala ya baka shi ka yi jin daɗi kuma ka yi ganin ƙiman shi kuma ka yi sanin Allah subhanahu wata'ala ta wannan hanya ɗin kuma ka yi gode ma Allah subhanahu wata'ala shi yasa ya zo cikin wani hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa yake cewa Allah ubangijin rahama ya ƙiya azurta bawan shi mumini sai dai ta inda baya tsammani saboda wannan ya yi tasiri a cikin zuciyar bawa ya yi ƙara sanar da shi girman Allah subhanahu wata'ala da ikon Allah subhanahu wata'ala ya yi ingiza shi zuwa ga gode ma Allah subhanahu wata'ala ya yi samun jin daɗi a cikin rayuwarsa sakamakon wannan kina wani daga cikin abin da tawakkali yakan samarwa ma mutum kasance Allah subhanahu wata'ala ya azurta shi ta inda baya tsammani hakanan kuma ya kasance Allah subhanahu wata'ala ya isan masa akan dukkanin ɗawainiyansa na duniyansa kenan wani ya nuna mana lallai tawakkali ga Allah subhanahu wata'ala wani abu ne wanda yake da matukan kima kai da matukan matsayi wanda ya dace kasance mutum ya yi sa'ayi domin ganin cewa ya sifantu da shi hakanan ya zo cikin hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan ya zo a cikin al-mustadrak mujalladi na sha ɗaya shahi na ɗari biyu da goma sha bakwai hadisi na dubu goma sha biyu da ɗari bakwai da tamanin da shida manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa law anna rajulan tawakkala ala Allah bi sidqin niyya lahtajat ilayhi al-umara' faman dunahum fa kaifa yahtaj huwa wa maulahu al-ghaniyul manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa cikin wannan hadisin da za a ce wani ya yi tawakkali akan Allah subhanahu wata'ala da gaskiyar niyya ma'ana da gaske yake kuma ya jingina wani al'amuran shi gaba ɗaya zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ya dogara ga Allah subhanahu wata'ala bayan ya yi aiki ya yi sa'ayi to da dukkanin sarakuna da ma wanda suke ƙasa gare su na duniya da za su kasance sun buƙatu ya zuwa gare shi shi kuma ba zai kasance ya buƙatu ba ya zuwa gare su sai ke cewa fa kaifa ya huwa wa maulahul ganiyul hamid ya za a ce shi ya buƙace zuwa ga sarakuna ko wanda ba sarakuna ba alhali ubangijin shi wanda ya jimbinta masa al'amarinsa ya dogara gare sa ya kasance shi ne mawadaci wanda yake mutlak kuma wanda ya kasance godadde kowa yana bukatuwa zuwa ga Allah subhanahu ta'ala tun da ka dogara gare shi to kai kun ba za ka bukaci zuwa ga kowa ba Allah ta'ala zai baka wadata zai baka izza zai baka ƙarfi hakan ya zo hadisi da imam ali alayhi salam yake cewa a cikin biharul anwar yake cewa man wathaqa billah arahu surur wa man tawakkal alaihi kafahul umur duk mutumin da ya yi siƙa da Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda da Allah subhanahu wa ta'ala ya aminta da Allah subhanahu wa ta'ala to Allah subhanahu wa ta'ala zai gwada masa farin ciki don kuma wanda ya tawakkali akan Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala zai isa masa akan al'amuransa wannan duk yana nuna mana matukan sakamako da kuma tasirori wanda wannan sifa mai girma take dauke da shi wanda ya dace kasance mutum ya yi sa'ayi domin ganin cewa samar da wannan sifa ɗin tare da shi wannan kenan da fatan Allah subhanahu wa ta'ala amfanar da mu cikin abin da muka ambata wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin tahirin